الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البذ والحضر فأهل وحرم وأباح وحضر لا يغيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سراح يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المضر ويرى لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اتفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوها فبنى الفلك وسرع ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبل ولده فأدعش بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد عشر في الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشبع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da uku ga watan shida shekara 2017 a wannan masallaci masjidul imam al-bukhari da ke wannan layi na shekwa abdullahi dan fodiyo a cikin wannan gari na wato sakwata birnin shehu a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani ina roƙon Allah madaukakin sarki da ni kaina da ku kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musifa akan mu a kafin mu shiga darasi akwai tambaya guda ɗaya da ɗan uwa malam Bello zai karanta idan ya karanta muka ba da amsa a kanta, sai mu ci gaba akan maka Allah bismillah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai wannan tambaya na cewa salamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya malami ne malam ni ne mahaifina ya gudu yaro da mota har ya kafin ya fara azumin kafara sai shi kuma ya rasu to ya azumin Allah ya saba da alkhairi to wannan tambaya da dan uwa ya rubuto jiya akwai littafin sifatu somin nabi na Sheikh Sulaiman Filani da ya kamata in samu in duba sai ban duba ba muna tahowa a hanya sai shi malam bello yake mun bayani cewa ya duba wato littafin sheikh muhammadu salihu al-husaymin ya tabbatar da cewa ana yin azumi to a sharhi al-mumti a mujalladi na hudu shafi na 400 da wani abu haka to a babun amana ta ilimi tunda ba bincike na bane bai kamata in zo in fata ri in dake ba in nuna ni na binciko to da haka tunda kuma shi sika ne a guri na na yi da fa da abin da ya binciko na ilimi din cewa gaskiya ana yi sannan akwai wanda ya rubuto ina ganin maganar aure da muka yi a baya cewa mace ce an sake ta saki ɗaya sannan an sake na biyu amma yau wata takwas da yin sakin za a iya a dawowa a ci gaba da yin aure na ce mai zai hana kawai yanzu za ka shiga cikin shugar masu nema ne tunda wata takwas ai alama ne na cewa ta riga ta gama ita ne in ka je ka ga wani da ita karka ji haushi ka yi haƙuri ka sake biyo layi in Allah ya yi za a yi da kai to shikenan in kuma wani ya buga ka da kasa to sai ke haƙuri wannan shine mun tsaya aya ta ثلاثين دفق إذا متاشي آية ثلاثين دفق الله يجب وماذا عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما الله تعالى يتي وماذا عليهم wani abu ne zai same su na cutarwa lau da a ce mutane amanu billahi sun yi imani da Allah imani na gaskiya wal da akhir kuma suka yi imani da rana ta ƙarshe imani na gaskiya wa anfaqu kuma suka ciyar mimma daga abin da razaqahum Allah Allah ya azurta su da shi suka yi Allah wa Allah shi Allah ya kasance bihim dangane da halin da bayi suke ciki aliman masani ne wannan aya Allah ta'ala ya bude ta da wa maza sannan kafin maza wato akwai alwawu wacce ake ce mata istinafiya fara sabon zance ne shi ma da haka wasu suka ɗauka cewa maza din gabaki daya ismul istifhamin ne mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada alaihim aljar wal sai zamanto wanda suka ɗauka haka shine fi mahalli raf'in khabar na maza wasu malamai kuma suka ce a'a ma shine harfu istifhami ko ismu istifhami wato zaɗin ismu mausulin ne da ma'anar ladhi da aka in mun ɗauka ma din ismu istifhamin ne mabnin ala sukuni sai zaman to fi mahalla raf'in mubtada zadin ismu ismu ismu mausulin ne mabnin ala sukuni shine fi mahalla in khabar mubtada alaihim sai zaman to aljaru wal majaru, to in muka dauka cewa za'in ismu mausulin din to jimla ce yanzu sila da take buƙatar sila domin su sun ce duk lokacin da aka samu jimla ta sila to tana buƙatar al'a'id wanda zai koma zuwa gare ta shi yasa a babun wato harafi da kuka sani kamar yadda su masu nahawu suka yi ta'arifi siya wal harfu kullu lafzin la yadhharu ma'anahu kamilan illa ma a ghairi duk wani abu da ma'anarsa ba za ta cika ba sai an haɗa shi da wani abu wannan shi ne harafi yanzu in ka ce fifi ala ala mimmin ila ila an an wannan ba yadda za a yi baka ma'ana da haka in ka ɗauki fi da min da ila da irin wa'annan duka ba za su baka ma'ana ba sai ka haɗa su da wani abu amma yanzu in ka sai kharastu min albayti wa zahabtu ila almasjid min ta farko za ta bada ma'ana ne saboda alaƙar ta da bai ila za ta bada ma'ana ne saboda alaƙar ta da me almasjid shi yasa Allah ya ce wa annabi subhanallazi asara bi abdihi laylan min almi min almasjid alharam ila almasjid alaqsa saboda harfin ne la yadharu ma'anahu kamilan illa ma a gairi to akwai al-asma'u wa'anda suke sun yi kama da harafi kamanceceniya ta bukata sai yasa bambancinsu idan an ci wannan harfu kaza ne to la mahalla lahu min al-i'rab amma in an ci wannan abin suna ne to yana da mahalli na al su ne bambancinsu, amma yadda ake samun harafi ba zai ba da ma'ana kamila ba sai an haɗa shi da wani to ana samun suna da irin wannan matsalar daga ciki akwai Asma'ul mausula idan ka ce allazi ko allazina kai shuru wanda kake magana da shi ba zai gane mai kake cewa amma in ka ce allazina ko innal ladina ya'kuluna amwalal yatama to yanzu allazinin za ta iya bada ma'ana ne saboda alaƙar ta da ya'kuluna amwalal yatama Zulma, ina fatar an fahimta wannan shine bambanci tsakanin ainihin wato wannan da kuma ainihin wato wancan da shi yasa suka ce ita ga baki ne idan an haɗa ta tana zuwa da ma'anoni kamar haka na farko ta kunu ma istifhamiyatu kan zo suna ne na tambaya zaɗin da zai biyo bayan ta sai zamanto suna ne na nuni sannan kan zo ta kasance suna ne na tambaya sannan za'in sai ya zamanto suna ne na mausuli kamar yadda muka yi irabi fuska ta ainihin wato biyu sannan takan zo ma za kulluhu ga baki ɗayansa ta zamanto istifhamiya ce suna ne na tambaya shi yasa wasu malaman nahawu suka ɗauka ɗin ma za ɗin ga baki ɗaya ismu istifhamin ne mabni na ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada sannan tana zuwa da ma'anan wato ma za'idatu wato wacce ake zuwa dan a ƙarfafa ainihin wato zantiyar ita zaɗin kuma sai ya zamanto ainihin wato wani abu shi yasa al-imam ibn jarir tsabari a cikin littafinsa jami'ul bayan an ta'awil ayyul qur'an ya dauki ma zaɗin gabaki ɗaya da ma'anan ayyu shay'in wani irin abu ne ala ha'ula'i akan wa'annan da a ce sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wajen ciyar da ainihin wato dukiyarsu to don haka shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a nan gurin wa ma za alaihim da ma'anan ayyu shay'in wani abu ne zai same su na cuta lau da a ce ita kuma lau harfu shafin ne gairu jazi harfun tina'in lim domin akwai kayan aiki wanda suke zuwa su yi ta zama akwai kuma kayan aikin da suke zuwa ba sa yin jazama shi yasa suka ce laudin yayin da ta zama harfin shartin ne gairi jazim sannan harfin tinaɗin ne lim tina'in suka ce to daga ƙarshe akan kaddara kuma jawabi na lauɗin wato lau amanu billahi wal yawmil akhir lam yadurruhum shay'an lam yadurruhum sai zamanto shine jawabi na ainihin wato laudin. da haka a cikin ma'alimin tanzil na al'imam al ya ɗauki wa ma za alaihim ai a alaihim wa ayyu shay'in alaihim duka ya haɗa fuskokin ainihin wato guda biyu law amanu billahi wal yawmil akhir al ibn jarir tabari yake cewa law saddaqu bi anna allaha ina ma a sun gaskata Allah ta'ala shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa akhlasu lahu tauhid kuma suka tsantsanta tauhidi da ikhlasi ga Allah wa aiqanu bil ba'th ba'da al maut kuma suka tabbatar da cewa fa akwai mutuwa wato kuma sannan akwai tashi bayan mutuwa wa saddaqu bi anna Allah mujzihim kuma suka gaskata cewa lalle akwai ran da Allah zai tsayar da su ya saka musu bi a'malihim da aikin da suka yi yawmal qiyama ranar tashin alkiyama al-imam ibnu kasir a littafin na tafsiri yace ayyu wa ayyu shay'in yadurruhum wani abu ne zai cutar da su law amanu billahi wa salaku tariqal hamida da sun yi imani da Allah suka shiga hanya wacce take ita ce abin yabo wa adalu ala suka karkace suka bar riya ilal al-ikhlasi zuwa ga yin aiki dan Allah والإيمان بالله ورجاء موجوده في الدار الآخرة da sun yi imani da Allah da kuma alƙawarin da Allah ya yi da kuma sakamakon da zai bayar a gidan lahira ya ce to da wannan ya fi musu zama mafi alheri idan an je wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a wani gurin irin wannan imani da Allah maɗaukakin sarki da ranar lahira kamar yadda ya hada a nan gurin cewa law amanu billahi wal yawmil akhir so goma sha tara a cikin qur'ani Allah ta'ala yana hada irin wa'annan abubuwan yace inda an yi imani da Allah madaukakin sarki da ainihin wato ranar lahira kamar in yace zalikum yu'adhu bihi sai ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan wa'azi ne ake muku amma ga wanda yayi imani da Allah sannan yi imani da ranar lahira in yace ya ayyuhal ladina amanu tan gaba atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah sannan da kuma ainihin wato ranar lahira Ka irin wannan daidai har guri guda goma sha tara a cikin ƙur'ani Allah yana zuwa da irin wannan usulubin na imani da Allah da kuma imani da ainihin wato ranar lahira sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa anfaqu suka ciyar mimma daga abin da razaqahumullah Allah subhanahu Ta'ala ya azurta su da shi al ibn jarir tabari sai Allah ta'ala ya ce wa kana Allah shi Allah ya kasance bihim dangane da halin da mutane suke ciki aliman masani ne an kawo ga wawun isti'nafiya ce kana fi'lun majin ne naqisun Allahu lafzu jalala ismu kana marfu'un sannan bihim aljar wal majrur aliman shine khabaru kana sai yake cewa aliman yakunu za ilmin bihim Allah zai kasance ma'abucin ilimi tattare da su wa bi a'amarihim da aikin da suka yi wa ma yaqsuduna da abinda kowa yake nufi san da ya aiki wa yuriduna bi infaqihim da abinda kowa yake nufi sanda ya dauki kudin sa ya ciyar wa ma yunfiquna min amwalihim wa annahum yuriduna bi zalika riya wa sum'a duk wanda ya zauna ya karantar da wanda ya dauki kudin shi ya bayar duk wanda Allah yake nufi ko yayi ne dan jiyar da mutane babu wanda Allah bai san halin da yake ciki ba shi yasa ya rufe ayat cewa kana Allahu bihim alima Allah ya san halin da kowa yake ciki shi yasa an kama mutane wayo ai baka saka ma Allah wayo ba in ba wanda ya san halin da kake ciki cikin mutane ai Allah ya san halin da kowa yake ciki sai yake cewa wal ta fil nas da kuma neman yabo a wajen mutane wa huwa hafizun alaihim a'malahum Allah sai ya kiyaye ma kowa aikin su la yakhfa alayhi shay'un minha hatta yujaziyahum biha jazaa'ahum inda ma'alihu ya har sai Allah ya saka ma kowa cikakken sakamako lokacin da kowa ya koma zuwa gare shi wannan maganar da nake faɗa muku wallahi tana da matuƙar muhimmanci musamman ɗalibai da suke tasowa ire-ire na babban ƙalubalen da muke da shi shine yin aiki don Allah ya fi komai matsala kuma ya fi komai wahala kuma na sha faɗa a munasabobi da dama na ce ko du'atu ne ka gani kullum ana ta rigima ka kasu warware rigimar tsakaninsu to billahi lazi ka tabbatar akwai wanda Allah yake nufi ne akwai wanda ba Allah yake nufi ba shi yasa dole a yi ta rigima kuma rigimar ta fiwar warwa amma in dai ana yi dan Allah masu karantar da aikin addini to wallahi samun rigingimu tsakanin du'atu yana yin sauki Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da yin abu dan Allah Abul Fida Isma'il ibn Kathir al-qurashi al sun thumma dimashqi yace wa kana Allahu bihim alima ai wa huwa alimun bi niyyatihim as-saliha Allah ya san niyyar kowa mai kyau wal da niyyar kowa mara kyau wa alimun biman yastahiqu at-tawfiq minhu fayuwaffiqu Allah ya san wane ne ya cancanta a datar da shi zuwa ga abin da yake daidai sai Allah ya datar da shi wa yurhimuhu da kuma Allah kinta masa shirya? wa yuqayyiduhu li amalin salihin yarda anhu yarda bihi anhu sannan Allah ya tsayyade shi ga aiki mai kyau wanda zai yarda da shi wa biman yastahiqqu al-tizlana wa da kuma Allah ya san wanda ya cancanta wato a tabar da shi sannan a kore shi dangane da ainihin wato rahmar Allah Allah ka tare mu yace faqad saba wa khasira fid dunya wal akhirah iyadan billahi min zalika duk mutumin da ku ya zamanto Allah ya kore shi daga rahamarsa to ya tabe duniya da lahira Allah ka tsare mu daga wannan aya ta gaba Allah ya ce inna Allah la yuzlimu inna Allah la yuzlimu mithqala dharrah وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما Inna الله للي الله la ya gulimu baya zalintar mutane mai tsala zarra ko da kwatankwacin kwayar zarra ne wa in ta hasanatan idan aiki ta kasance kyakkyawa ce yudha'ifaha Allah ta'ala sai ya ninnin kawo mai ita wa yukti kuma sai ya ba bashi milladunhu daga gurinsa shi Allah ɗin sai ya ba shi ajarar azima lada mai girman gaskin gaske ya buɗe ayar da inna harfu nasbin wa tawkidin wa ta'alilin wa mushabbahun bil fi'li Allahu lafzul jalala shine fa'il wato ismu inna mansubun tunda an samu inna da sunanta yanzu muna neman kabarinta la yazlimu baya yin zalunci la harfin nasira annabiya mabnin ala sukun yazlimu fi'ilun ne mudari'un marfu'un li tajarrudihi min adwatin nasbi wal jazmi wa liquluhi min nunay tawkid wa nunin niswa wa alamatu raf'ihi addammatu azzahiratu ala akhirhi wa fa'iluhu damirun mustatirun jawadan takdiruhu huwa yaqulu ila lafz al-dalala da ka mithqala da ka suka ce tunda az-zulmu anan kamar yadda zamu bayani alqur'ani yana zuwa da ma'ana guda shida ne to dan haka nan da ma'anan inna allaha la yantaqisu to ko yantaqisu ne ce ya ta'adda ila maqulin bihi guda biyu na farko za mu kaddara mahazufun ne da aka zai zaman to takadirin sa inna Allah la yuzlimu ahadan mithqala zarra da aka ahadan din sai zaman to shine maf'ulun bihi awwal mahazufun mithqala shine maf'ulun bihi thani wa huwa mudafun az-zarrati mudafun ilayhi me zalunci a yare na larabci az-zulmu fil lugha malamai suka ce shine at-tasarrufi fi ma la yamliku da zaukacin da ya zama to kana tasarrufi cikin abin da baka mallaka ba to wannan ana ce masa zalunci sannan yana daga ciki wato dora abu a inda ba mahallin shi ba wannan a yare na larabci ana ce masa zalunci amma idan qur'ani yake zalunci sai yana komawa zuwa ga ma'ana kamar haka na farko zalunci sananne da ka sani ana kiransa a ce masa zalunci shi yasa Allah ya ce innal ladina kafaru وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباق ومن يرد فيه بإلهاد بظلم لكن سناكن في عينهم واتو الظلم لما ألم الشرك شركة على الله سبحانه وتعالى شيسا الله يتي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم lallai shirka zalunci ne mai girman gasken gaske sannan Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum mutanaka az-zulmu anan da ma'anan a shirku sanakan kawo a zulmu da ma'anan ainihin wato an-nafsu tauye abu kamar yadda Allah ya ce wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabi وأففناهما بنخل وجعلنا بينهما سيتي كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه دم أنا ولم تنقص منه شيئا gonar ba ta tauye masa komai ba to wannan zulmu da ma'anan na ƙasa ka yi aiki mai kyau a je lahira babu yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya haka shi ya sa kamar yadda ayoyi zai zo nan gaba na tabbatar da cewa Allah bai zalunci to a cikin aqidar shi akwai aqidar da suke ce mata aqidatul din wato ita aqidatul din wato aqida ta yin imani da halitta mutane lokacin suna tafi wannan aqida tana nan a cikin littattafan shi'a suna ce mata aqidatul din shine wai lokacin da za a halicce mu gabaki daya to wajen halittar an kwaba wato taban da za a halicci mutane da su ne to don haka sai taban yan sunna sai ya garwaye da taban ɗan shi'a to don haka sai ya zama tuwai asali a duniya idan ka ga ɗan sunna yana aikin kirki tuwai daga wancan taban na ɗan shi'a ne aka ɗibo aka halicce shi da shi idan ka ga ɗan shi'a kuma yana aiki mara kyau to wai daga wannan taban ne na dan sunna aka diba aka halitta dan shi'a da shi da aka ka da azuminka da zakka da aikin hajji da kiyamul laili da kake to dan shi'a kake ba shi kuma zinar da yake ta mutu'a da zagin sahabbai da waye da waye to kai yake wa da aka yan an yara za a kwashe aikin ka mai kyau a bashi kai kuma za a ɗibo zunubin ka a duk zamani wannan aƙida ce mai zaman kanta a cikin littattafan shi a sana ce mata aƙidar tafi idan ko ya zamanto haka ne wani ya aiki a je lahira a kwashe ladan a ba wani wani bai yi zunubi ba a ɗauko zunubin wani a jirga ma wani me yake so a jingina ma Allah zalunci kuma qur'ani ya tabbatar da cewa inna allaha la yuzlimu mithqala Allah ba zai taba zalunci ba ko da kwatan kwatin bayan zarra bayan ato sannan aljuhudu wato musanta abu ana ce maka az-zulmu a Qur'ani Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa ila fir'auna wa mala'ihi Allah ya ce fa zalamu biha da aka fa zalamu biha fa jahadu biha sai suka yi musu da ita Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin sannan kaka ma ana kiranta zalunci a Qur'ani dan Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqatu aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim sai yace faman taba min ba'd zulmi wanda ya tuba bayan me kenan duk barawo azalimi barawon ko na gwamnati ne kuwa ko kuwa da bakin gambo dar, dar kyar ya rubuta shikenan ya kashe su kawai shi yasa annabi yusuf ya ce qalu fa ma in kuntum sadiqin qalu man qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu kadhalika najzi zalimin eh qalu jazaa'u qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa kadhalika najzi zalimin sannan al-israr bin nafs mutun ya cutar da kanshi ma ana ce masa ainihin wato zalunci shi yasa mutum ya sa kansa sunan banza Allah ya ce bi isa lismul fusuqu sai ya ce wa man lam tuffa ulaika duk wanda bai tuba ba yana daga cikin ainihin wato azzalimai shi yasa ka je ka gama yawonka. ka abin da na faɗa ma wani kenan da ya ta rigima akan alfiyatul bagiya cewa azzalimai ne na ce wallahi ko da azzalimai ne zalincin babu wanda ya fi hana ku shiga aljanna dan da Allah ya gama ba ya ce fa minhu zalimun li nafsihi ba sai ce jannatu adn sai ce fassara maka ita qala ƙatu. sai maka ce to adiba diya'u tawilla abdullahi wandu ya fassara na yi sul nashi min tafasirin rasu ya shi abdullahi wanda ya fassara adiba riyadu tafsir na shehu ibrahim yasi ya yi fassara maka ce a duba ihsanil manna na ubanka da ya fassara na ce yan fassara da maka ta kala kato ce duk waɗannan in ka ta gobe ka fito ka ce yan ƙala ƙato. shi ma ya faɗa ya ce zalimun linafsi ba wanda ya fi hana su shiga aljanna annabi adamu ba Allah ya ce wa kullu ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata ba wa kula min hayati shaytum ragadan wala la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna ya ci ko bai ci ba Allah ya ce fa azallahuma shaytanu anha fa kuma daga ƙarshe annabi adamu da kanshi yake cewa qala rabbana zalamna wa in lam taghfir lana yau da sayyidina abubakar ne yace mun yi zalunci da ya shiga uku da ya sha zagi na fitar hankali a ce ko da ko Allah ya karɓi tubar to kawai da kai za a yi daga tubar a ce ya za a yi mutumin da ya riga ya ce zalamna an fusana mutumin da ya tabbatar da kai cewa azzalimi ne kuma a ce ya zo ya shugabanci mutane to annabi adamu ne ya faɗa kuma qur'ani ne ya faɗa in ka yi sai ka fito ka ci gaba da zage shi ba ga annabi musa ba ya faɗa ya ce qala rabb qala ya ce annabi musa shi ma ya faɗa ya ce qala rabb inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim ga annabi yunus da aka tura shi wa'azi ya gudu me yake faɗa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min to da an da sai da na Umar ne ko Abubakar ya ce inni kuntu min zalimina wallahi da an shiga da duk motsa sai an zage shi a ce mutumin da ya tabbatar wa da kanshi cewa ainihin wato azzalimi ne to da haka sai Allah ta'ala ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala zarra Allah ba zai taɓa yin zalunci ba kwatankwacin ƙwayar ainihin wato zarra don haka idan an gama wato Limu mai mithqala zarra jimla fi'liya gabaki ɗayanta ita ce fi mahalli raf'in kabar inna ya tabbata a cikin littafin al-imam tabari yace fa inna allaha la yabqasu ahadin min an faƙa fi sabili Allah ba zai taɓa toye ma wani ba daga cikin halittu wanda ya ciyar da wani abu na dukiya saboda addini mimma razaqahu min sawabi nafaqatihi fi dunya wala min ajriha yawm al abinda ka ciyar na addini alƙawarin da ya ce wa ma anfaqtum min shay'in faruwa ya yukhlifu wannan alƙawarin Allah ba zai saba shi ba kuma alƙawarin da ya ce wa a lahira sai ya baka lada wannan Allah madaukakin sarki babu yadda za a yi ya saba wannan alƙawarin a ƙur'ani ayoyi da dama Allah madaukakin sarki ya kore ma kansa zalunci ya ce tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq sai ce wa man lahu yuridu zulman lil alamin Allah bai taba nufin zalunci ga talikai ya ce walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhabal hali. Allah zai ce zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah baya zaluntar kowa ya ce yawma ta'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma ma amilat wa hum la yuzlamuna babu wanda za a zalunce shi Allah madaukakin sarki ya ce wa wudi alkitabu fataral mujrimina na mimma fihi wa yaquluna ya wani na mali hadar kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ata Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka Allah babu yadda za a zalunci wani ya ce wato innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun sai ce la yufattaru anhum wa hum fiha mublisun sai ce wa fihi wa hum fihi mublisun sai walakin kanu walakin kanun kuma balina sai dai su ne suka zalunci kansu Allah ya faɗa ya ce wa ƙaruna wa fir'auna wa hama da ƙaruna da fir'auna da hama na wani ƙarja a Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu an zo musu da gaskiya suka yi girman kai Allah ya ce ba su jere mana ba fa kullan akhadna bi dhanbihi kowa mun kama shi da irin laifin da yi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man aqadathu sayha wa minhum man kafafna bihi al-ardh wa minhum man aghraqna Allah ya ce wa ma kana Allahu liyazlimakum walakin kanu anfusahum abinda suka yi Allah ya dauke mataki a kansu Allah bai zalunce su ba su suka ainihin wato zalunce kansu Allah ya faɗa ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihuna babu yadda za a yi mutanen sakkwato su tashi suna kokarin yin islami Allah ya hallaka garin Sokoto saboda zalunci Allah ba zai haka ba sannan yace zalika allam yaku rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafiluna babu yadda za a yi Allah ya hallaka mutanen wani gari ta hanyar zalunci alhalin suna rafkani cewa wannan abin ba su sani ba ce ta dokar Allah subhanahu wa ta'ala ne sannan ya ce wa manyan amal min salihati min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata, wa la yuzlamuna nakira nakir bawan dabino dan cikin ko shi Allah madaukakin sarki babu wanda zai zalunta Alƙiyama Allah ya ce al tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al shi yasa ya kawo lannafiya lil-jinsi babu zalunci karami ma ballantana babba Allah ya yi rantsuwa ya ce wa nada ulmawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a da haka in waɗannan ayoyin ya tabbata amma yan shiya suka ne suka kafa wancan aqida ta aƙida titin wani ne aikin laifi a je lahira kai a dauko laifin a kai kai aikin lada a fashi ladan a bashi dan Allah akwai zalunci a ciki ko babu wannan ita ce ɗaya daga cikin aƙidunsu wannan aqida ta aƙida tuddin to shi ya sa shekul islam bin taimiyya ya ce inda naƙal wurin ciranto maganar wani duk duniya ba wanda ke dan shi a gariya duk duniya in dai wajen ciranto maganar wani ne to babu wanda ke dan shi a gariya sannan ya ce inda al'akal wajen amfani da hankali babu wanda ya kai su hota a sunanan najeriya ai imanin ne bai karbi ba shi yasa ba su fara yankar jikinsa ba da shiga wuta na san wanda suke bibiyar social network za ka ga wani gurin idan watan almuharram ya zo ba wuta ake kunna suna shiga ba to wannan kazalika al'azabu ne wal azabu al-akhirati akbar law kanu alamu. azaba ce tun daga duniya kafin a je lahira a ci karo da ta can kuma in ba ainihin wato tuba ba wannan yana daga ciki to haka Allah ya tabbatar da cewa ba zai zalunci ba kwatankwacin kwayar zarra ibn jawzi ya kawo maganganun malamai a cikin tafsirin shi akan maganar zarra cewa na farko akwai malaman nan suka ce annahu ra'atu namlatin hamra kan tururuwa ja tururuwa ja to kan nata to ko shi Allah ba zai zalunci mutane ba wannan magana ce ikirama da Abdullahi dan Abbas suka bade ta magana ta biyu suka ce zarratun yasiratun min turab dan wani abu na turqaya ko kwatankwacin wannan Allah ba zai zalunci wannan magana ce da wato Yazid bin al-A'sam daga Ibn Abbas ya sake ruwaito ta magana ta uku shine asgarun nan tururuwar da tafi kowace tururuwa an anta qala hu ibn Qutayba wa ibn Faris sannan akwai magana ta hudu shine kardala ko da kwayar komayya magana ta biyar suka ce shine al-wahidatu min al-haba'i adh-dhahiri fi daw'i shamsi idha qala'at min sikar idan kana zaune rana za ka bullo da sabu ko ta kusa faduwa idan wanda ɗakin ka ya ɗan rana ta ɗan bullo ba kana ganin wasu 'yan abubuwa suna yawo ba ta yadda wa'annan abubuwan idan ka kai tafka kana kamowa kai malaman da suka ce wannan abin da kake gani ta idan ta hasken rana da yake fitowa ta yadda in ka kai tafka kuma za ka gaba ka kamo komai ba to wannan shine zarran da Allah yake buga misali da shi a Qur'ani to ko kwatankwacin wannan Allah madaukakin sarki ba zai tauyewa mutane ranar alkiyama ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa babu yadda za a yi abu komai kankantarsa yana kana da shi sannan kuma akwai abin da sai an zo da shi ranar alkiyama luqmanul hakim ya faɗa wa ɗansa ya ce masa ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fa takun fi saqaratin aw fi samawati aw fil Allah ya ce ka sani wannan tarbiyya yake maɗan ya yi ƙoƙarin susa masa Allah a zuciyarsa mataki na farko ya yi ƙoƙarin susa masa Allah ta hanyar bauta masa shi kaɗai kar ya haɗa shi da kuwa sannan ya zo ya koya masa mu'amala ta sallah ya koya masa kaza ya koya masa kaza to wajen muraqaba shi yasa sai ƙoƙarin susa masa aqidar yaron ya sani duk inda zai shiga a duniya Allah yana sane da shi yana sane da halin da yake ciki shi yasa yake masa ya bune innaha in taku misala, habatin min khardal ka sani kwatan kwatin ƙwayar ko komayya ka takun fi sakaratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah a fangalalan dutse ko a sama ko a ina ne yace masa akwai ranar da Allah zai zo da ita idan kana da ɗa musamman wanda Allah ya jarrabe su ya ba su ‘ya'ya mata to lokacin da duk yarinya za ta taso babban abin da za ka yi ƙoƙari a yi ƙoƙari a cusa mata Allah ya zauna a zuciyarta da zaran ka samu yaron ka ya taso ka cusa masa Allah a zuciyarka a zuciyar shi to cikin matsaloli na tarbiyya kaso ɗari ka tafi yadda tamanin amma wallahi in tsoron ka yake ji ba tsoron Allah ba to a gidanka ma sai a sha wata kwanar ai wani abin tun da baka gidanka ma dole ne ka san abin da ake a ciki ko ina amma shi yaron idan Allah ya zona masa a zuciya a ina ake yin wani abu wanda bai san cewa Allah yana sanar da shi ba wannan yana ciki sannan Allah ta'ala ya ce wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a sai ce qul bala wa rabbi la ta'ani kace na rantsi da Allah sai alkiyama ta zo sai yake wato la ta'tiyannakum qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaibi wato la ya azubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi wala asgaru min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin sannan yace kulli da allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala zarra, ku kira duk wanda za ku kira kuma bayan Allah a sama ko ƙasa babu wanda yake da mallakan ko ƙayan zarra ne babu ko akwai shi shi yasa ya kalla yace hada khalqul lahi fa aruni ma za khalaqa allazina min dunihi wannan ita ce halitta da Allah ne idan mutum ya isa ya nuna wata halitta wacce ba ta Allah bai ce wani shi wannan akwai wanda ya sa sai an zo mutane an ce abota ma Allah shi kadai sai abu ya zama tashin hankali sai ya zama bala'i sai ya zama rigima ta yadda sanda za a halice ka ba wanda ya ba Allah gudunmawa gurin halittar ka gurin kuma ka bauta mai shi kadai sai ka sanara ta wai Allah daya ya za a ce Allah daya sannan Allah ya ce fa man ya amal misqala zarratin مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا kwatankwacin ƙwayar wannan aiki na atom idan ka yi alkiyama a ranar da za ka gan shi na alheri ne ko ainihin wato sharri shi ya sa ya ce wa in ta ku hasanatar akwai ƙura'u da suka karanta wa in ta ku hasanatul da yawa ainihin wato hasanatul don ainihin wato don ba da haka in ɗin harfi sharfin ne wa jazmin تكون كما فعل ني مضارع مجزوم وعلامة جزمه sukunin الظاهر واتو سكون wanda yake zahiri alan nunin mahadufa littakafifi akan nunin wata aka shafi saboda ainihin wato kafafawa. da haka idan mun ɗauki hasanatun to kana a nan gurin sai ta zama tamma ce ba na kisa ba domin kana akwai kana na tamma akwai kana ainihin wato na kisa idan ko mun ɗauki cewa hasanatan kamar yadda alaran ma ya karanta to sai ya to wasu mutafun damirun mustatirun ne jawazan taqdiruhu hiya hasanatan din sai zaman to shine kabaru ya kundin shi shine shine kabaru ta kundin ina ba ta an fahimta shi yasa zamu ga ibnu kafir da nafi sun karanta da ainihin wato rufa sannan ragowar ƙura'u suka karanta da ainihin wato nasba shi ya sa ma yudha'ifuha ibnu Katir da ibnu amir suka karanta yudha'ifuha bitashdid sannan ba tare da ainihin wato alif ba sannan sauran ƙura'u suka karanta yudha'ifuha yudha'ifuha kamar yadda alarama ya karanta akwai alifin ainihin wato a tsakiya shi yasa sa imam Shadibi yake cewa wafi hasana shirmi rafi rafin wa dammuhu tasawwa ma haqqan wa amma mukaqqala ya kawo cewa akwai ƙura'un da suke ainihin wato karantawa babban malamin Sheikh Muhammad Aminu Shangiki a littafin sa na tafsiri Adwaqul Bayan fi Hidayah Al-Qur'an bil ya yace a nan gurin da Allah madaukakin sarki ce wa in taku hasanatan yudha'ifha wanda shine jawabi na in din يضاعف سي زمن تو فعل ne مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه واتو السكون سي زمن تو وهو جواب الشرط وجزاؤه ذاك حاضر سي زمن تو شيني في محل نسم مفعول به ذاك سي يتي anan gurin da Allah ya ce wa in taku hasanatan yudha'ifa in dai aiki mai kyau ne ce zai ninninka to bai faɗi daga nawa zai fara ninninka ba amma Allah madaukakin sarki ya faɗa a wasu ayoyin cewa daga nawa zai fara dindinkawa ya ce man ja'a bil hasanati ko wanda duk ya zo da aiki mai kyau sai ya ce falahu khairun minha wa hum min fada'in yawma idin aminu sannan ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza fala yujza alladhina amilu amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malu sannan akwai manja ja'a bil hasanati falahu ashiru kenan ninnin kawar daga nawa zai fara daga goma shine karanci sannan daga goma sai abin ya ci gaba har ya kai 700 har ya wuce 700 dan ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninkawa ga wanda ya ga dama kenan aiki kwaya ɗaya mai kyau daga goma Allah zai fara to da haka malamai suka ce daƙiƙu daga goma abin da ya sama yana da alaƙa da ikhlasin mai aikin ne yin aikin don Allah shi yasa ka ga sai a shigo masallaci ayi sallah gwargwadon ikhlasin mutane gurin yin sallar da kuma ɗabbaka sunnar annabi gwargwadon yadda za a ninnin kama kowa lada gwargwadon yadda mai sallar ya yi nisa da ikhlasi da kuma nisa da karantawar annabi Muhammad gwargwadon kuma irin yadda za a ainihin wato rage masa ainihin wato lada Allah ya sha faɗa ya ce man zallazi yuridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance sai ninnin ka masa ninkin barinkin wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un ya sha faɗa ayoyi da dama cewa wa zai ba Allah rance ya ninninka masa ya faɗa akwai kuma wanda zai ninninka masa azaba kuma Allah ya kiyaye akwai wanda yan ya aiki mai kyau za a ninninka ko ta wanda kuma an je lahira su ma sai an ninninka masa azaba Allah madaukakin sarki ya ainihin wato tsare mu ya faɗa ya ce in tuqridullaha qardan hasanan yudaifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur shakur to akwai kuma wanda zai ninninka masa azaba بأيدي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر با ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون سيت ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة سأنن كما سمي عذاب رانا القيامة ويخلد فيه مهانا sannan akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce yau matuƙallabu wujuhun fin nari ranar da za a dinga jujjuya fuskokinsu a cikin wuta ya kulu ne ya na a sa'an Allah wa a sa'an Rasul mutum a lokacin ana a nan duniya ana ta ce maka ga karantawar annabi Muhammad ka zo ka bi kana ta cewa ga su malam wani ga su malam wani ga su malam wani ga su malam wani kwanan nan nake ji wani yana faɗa cewa ga wani wuridi ga wani salati in kai har annabi ma sai ka riga shi shiga aljanna wannan ba kare ta addini bane annabi ya ce ati babal jannati fa ku. ne zan fara zuwa kofar aljanna in kwanfasa in ce a buɗe saboda ya saba akwai irin masu a sai ce ko ka yadda ko kakka yadda haka abin yake so ai ba haka ake magana addini ba inda da abin da mutum ya yi da'awa za a ba shi gobe wani sai zai kalli gidan wannan ya ce na shi ko kuwa amma lakin na bayyana ta'alar mai mudda'i tun da da'awa kai hujja ya kamata ka kawo kuma kitabun wasu sunnatan ba in da'awa ne kowa ma zai iya iddi'ai shi yasa ya yace wa da'awa ma lam taqam alaiha bayyinatun fa abna'uha yawo in dai da'awa ne kowa ma zai iya to in a harkar rayuwar duniya baka zuwa kai ka ga mutum da mota ko ka ga mutum ya jero da matarsa ka ce wannan matar ka ce sai in ka tabbatar kana da dalili da harkar duniya da harkar addini wacce ce a gaba to bai kamata mutane su zama wawaye ba a rena musu yau? kawai mutum ya zo yi ta magana daga ruwan sama kuma shi ba annabi ba ne ba Allah ba ne ya aiko shi to haka ya haɗa. da haka za su ce ya laita na a sa'an Allah wa a sa'an Rasul ina ma a ce mun ba Allah mun ba manzan Allah wa a sa'an Rasul wa a sa'an Rasula ina ma a ce mun ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qalu za su ce rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana Allah mun bi manya manyan da kuma shugabannin fa adalluna sabila sai suka batar da mu daga tafarkin annabi Muhammad rabbana na ka Allah atihim dhifayn min al'azabi Sadi, sai Allah ka ninninka musu ninkin azaba wal anhum la'anan kabira Allah ka tsine musu inuwa mai girma gara ba ba gara tun anan ba kowa ya kama ga wansa. nan kana da solution ka bari aka tafi lahira aiki ya lalace idda ba ba allazina tubu min allazina tabu ba tana nan ba wara wal azab wa taqatta'at bihim al asbab wa qala allazina tabu law anna lana karratan fanatabarra fanatabarra fanatabarra minkum kama tabarra'u minna da haka wannan shine Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa yake qalad qulufi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal-ins fi an-nar kullama dakalat ummatul la'anat uktaha dan wata za a ce a shiga duk sanda aka ɗibi wannan jama'ar aka sa a ciki in suka bi suka tarar da wanda suka fara shiga wanda suka zo daga baya to sai su tsine ma na farko da suka samu hatta idan dawar ko fi jami'an qalat ukrahum li har sai idan sun gama shiga ga baki ɗaya. sai na farko sai su ce ma na ƙarshe rabbana haula'i adalluna Allah wayannan fa sune suka fatar da mu akan tafarkinka fa atihim azaban dhifan min an-nar Allah ka ninninka musu ninkin baninki na azaba a wuta Allah zai ce li kullin dhif kowa sai na ninka mai a cikin ku saboda haka duk wanda ka fahimci ba akan gaskiya yake ba to ka sakai babu wanda ake bi ɗari bisa ɗari daga Allah sai annabi su kaɗai ake bi don Allah yana da istiqlal na abin shi annabi yana da istiqlal na abin shi amma duk wanda ka sani wanda ba su ba to ka buɗe idan ka da kyau in ana tafiya ka ga ina ake in ka ga a faɗa rami in zai yi ka janyo wanda yake tafiya in ba zai yi ba ka sakai in ba haka ba za a yi bi? annabi ne fa ya tashi sahabbai ya naɗa masa jagora ya ce ga wannan mutumin nan kuji duk abin da ya ce ku yi ku yi abin da ya ce ku bari ku bari kuma kun san yadda sahabbai suke da girmama annabi su mama lokacin da aka zo aka ɗaure shi a ginshikin masallaci cewa ya yi tun da yake a duniya bai taɓa ganin wani mutum da ake girmamawa ba irin yadda sahabbai ke girmama annabi muhammad dan yanzu da annabi yana da rai in ya kalli masallacin nan ya ce wa sahabbai su dauko shi wala sai ne su tambaye shi an ɗauko masallacin ina za a je? amma mustahili ne ba ka jin annabi zai ce a ɗauko masallacin ko masallacin ba zai ɗauko ba amma kai yanzu ka ce wa ɗaliban ka ɗauko wannan masallacin wani zai ce ko alga ta malam ko dai ya ɗan ɗibi daga ne ya sa ya ce a ɗauko wannan masallacin da aka naɗa shi aka ce gashi nan duk abin da ya ce ku yi ku yi abin da ya ce ku bari ku bari aka fito wajen gari ya ga ana masa makauniyar biyayya da ya ce a yi abu a yi da ya ce a bari a bari domin su suna kaddara ba shi suke bi ba annabi suke bi shi yasa za mu ga rundunar usama ta dan zai yana da shekara goma sha takwas annabi zai bar duniya ya naɗa shi ya ce gashi nan sahabbai masu shekara saba'in tamanin duk suka yadda dole a mai biyayya shi yasa da annabi ya rasu madina aka shiga matsala aka zo aka samu sai na abakar aka ce wannan rundunar kai ya batta ta tafi domin ana cikin matsala ba yana bakar yi dariya ya ce wallahi inda za mu shiga matsalar da ina kallo kannuka suna jin iyayen mumine a ƙasa matan annabi ya ce wallahi babu yadda za a yi abin da annabi ya kulla da hannun shi hukunci ya ce sai ta tafi kuma haka aka da aka samu matsala ya ce to a tara itace aka tara itace mai yawa ya ce a kunna wuta aka kunna wuta sai ya ce a shiga ciki wasu ka ce a shiga ai annabi ne ya ce duk abin da ya yi a yi in ya ce a bari a bari wasu ka ce kai jama'a bautar kunkin nan fara muka nena don Allah rama mu da wutan nan sallar nan da azumin nan da jihadin nan da muka fito don Allah rama mu da wutan nan ne ta muka to gaskiyar magana dai wutar nan ba mai kamata a shiga a bari sai an koma tukunna an ji an samu babban mai gida tukunna da aka dawo aka ba annabi labari ga abin da ya faru annabi ya tambaya ya ce da ya ce a shiga ko wanda ya shiga aka ce babu annabi ya ce wallahi da akwai wanda ya kuskure ya shiga wutar da ya tafi kenan har abada ya ce musu inna matsa'atu fil ma'ruf kawai ana wa mutum biyayya ne inda ya dace da shari'a amma mutum ya saba kawai ka sake shi babu wani babba a gurin Allah sai wanda ya bi shi na haka kafin a lahira a kama tsine-tsine to ka sake mutum tun a nan duniya kana da solution shi yasa za ka ce ga wanda suka fatar da mu hanya nan Allah zai ce za su ce anan nan ka musu azaba Allah ya ce qala li kullin dhif kowa sai na ninka mai azaba amma walakin la ta'lamu kaman ba ku san cewa matsalar da za ta faru a lahira ba kenan shi yasa aka yi tawa mutane jan ainihin wato kunne shi yasa yayin da ya zamanto matan annabi muhammad ba matsayin su ɗaya ba da ragowar matan duniya don jingina su kaiwa a ce ya nisa annabi ya ba su darajar da ba daidai take da ragowar mata ba kamar yadda alfazabi ya faɗa ya ce ala kulli fannin faddalar lahu fannahu a kan kowane fanni allah ya fifita fannin annabi idan hula annabi ya sa ya cire ta to yanzu darajar ta ba daidai take da kowace hula a duniya ba idan takalmi annabi ya sa ya cire a kafarsa to darajar ta ba daidai take da kowace takalmi ba a duniya idan abun hawa annabi ya hau daga hawansa da saukansa darajar ta ba daidai yake da darajar kowane abun hawa ba a duniya idan ɗa ne ya fito daga gidan annabi to wannan ɗan ba daidai yake da kowane ɗa a duniya ba idan mata ce ta fito daga gidan ba daidai take da kowace mata ba haka abokan shi wannan mutumin ba daidai suke da abokan kowa ba shi yasa idan ana maganan alfahari da muji, idan mata annabi ta minki babu matar da ta isa ta ƙara minkewa a duniya ko akwai babu in ana maganan alfahari da miji ne shi yasa Allah sai ce ya nisa annabi ya kuma tan annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba shi yasa qur'anin ma da sunnar Allah ya faɗa yake wa zakurna ma yutla fi min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira da haka saboda matsayin sa ne Allah ya tiya ni sa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin sai yace yudha'afu laha al'adab da yafini wa kana zalika ala allahi yasira amma wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نارن كما بائرن wato na ragowar mutane ba ne shi yasa ya zamanto in suka yi kuskure laifin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba ainihin wato iri ɗaya ba ne sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yuksi zai bayar milladunhu daga gurinsa zai bayar da mai ajarar lada sannan sai ma ladar sifa sai ya ce aziman wato zai ba da lada mai girman gaske gaske Allah madaukakin sarki ya ce min ladunhu malamai suka ce min indihi ala sabilin tafassul daga gurinsa akan hanya na nuna ainihin wato falala da fifiko da daraja da haka Allah madaukakin sarki ya faɗi irin wannan a Qur'ani da yawa dan ya nuna daga gurin shi guri ɗaya ne kaɗai Allah ya amfani da irin wannan ba yana magana ba bane akan shi da ya yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitabu wa lam yaj'al lahu sai yace qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu daga wajen wa daga wajen shi Allah din wannan alqur'anin yake sana haka yace alif lam ra sai yace kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin hakimin kabir daga wajen Allah wanda yake kwararre mai hikima haka ya ce wa annabi wa innaka latulqa alqur'ana min ladunwa hakimin alif haka ya faɗa ya ce wa idan la'ati na ku milladunna ajaran azim ayar da za mu je mu tarar gaba haka Allah madaukakin sarki ya ce wa malamin da annabi Musa ya je karatu gurinsa fa wajada abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna mu muka sanar da shi ilimin daga gurin mu ne sannan haka Allah ya ce kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad atinaka min ladunna zikra law aradna an nattakhidha lahu lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin wa qalu in nattabi' ma'aka nutaqattu min ardina alla yata'awalan numakki lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت wa hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka daga gurinka amma da kuma la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك nasira iz awal fitiyatu ila al-kahf fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada annabi zakariya yake wa inni khifil mawaliya min wara'i wa kana ismar abi akiran fa habli min ladunka waliya a guri ɗaya ne Allah sarki ya amfani da wannan kalma a kala dunni ko aka jingina shi ba ga Allah subhanahu wata'ala a ina ne a suratul kafi kad balagta min ladunni uzra amma duk inda Allah ya amfani da wannan to zaka ga kanshi yake jinginawa to da haka shi yasa anan yace wa yu'ti min ladunhu dan ya nuni akan fuska na fifiko da daraja da falala a ce an baka abu daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu wata'ala zai ba da ainihin wato wannan falalan sannan kuma ita kanta ainihin wato al'adar. lada ko to na ga ya nuna cewa lokaci to don haka za mu yi kokari mu ci birki a nan gudun abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh